يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا حق أشيد من كراتم نبي بيت آية القرآن من جرمى أو أن وتا من البركة لجرمى رمضان من أنا أتكين سورة تبو مشابه أجير سورة القرآن سورة يوسف عليه السلام عند كراتم يوم ranar 19 ga watan 9 shekara ta 1443 wanda ya daidai da ranar 20 ga watan hudu shekara ta 2022 za mu tashi a kan aya ta 50 da tafi da karatu har zuwa aya ta hamsin insha Allah kamar da muka saba kafin bayani a kan ayoyin za mu saurari karatun bakin su mamun bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

واللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا

ذلك ليعلم أني لم أقله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخاطئين ما شاء الله تبارك الله الله سبحانه وتعالى يكتب وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم معنى وانا آية أتقيشي الله يتشي وقال الملك ائتوني به sai sarki ya ce da mace makansa fadawansa ku fito min da yusufa wanda ya fassara min mafarki na daga cikin kurkuku kuma ku zo min da shi na falamma a rasulu lokacin da ɗan aikin sarki ya zo ga annabi yusuf don shaida masa buƙatar sarki na cewar yana son ganinsa a fadarsa ƙalar ce ila rabbi sai annabi yusuf alaihi salam ya ce koma wajen ubangidanka shugabanka sarki kai da aka aiko da wannan saƙo in ka koma gare shi ka ce da shi ma balun niswatin lati qatta'na aydiyahum ya batun al'amarin matan da suka yanke hannunsu game da ni ya al'amarin yake kada a sake komawa gidan jiya inna rabbi fi kaidihinna alim haƙiƙa ubangiji na cikakken masani ne da makircin da suka aikata mummunan shirin da suka yi min allah na sana da shi ni na san haka tunda ni manzo ne daga cikin manzanninsa wanda yake da ilimi ne daga cikin ilimin da ibani ma'anar wannan aya ta zo mai fadi allah mai girma ɗaukaka yana labarta mana a wannan aya mai girma cewar hakika manzansa yusuf alaihi salam mutum ne mai ƙoƙarin tsara mutuncinsa yana ƙoƙarin ganin ba a zubar masa da kima ba shi yasa lokacin da aka bujiro masa da batun fita daga cikin kurkuku sai ya ƙi gaggawa fita saboda yana so al'amarin matan nan game da shi da al'amarin matar waziran gari al'aziz game da shi ina so in zama al'amari ne garai ya fito fili ga kowa an san hakikanin abin da ke akwai Nan kuma Allah yake fada mana ita wannan aya manzansa annabi Yusuf ya sakankance akan cewar Allah subhanahu wata'ala yana sane da abin da waɗannan matan suka yi kama ga matar Aziz da kuma matan gari game da annabi Yusuf Allah ya kai amma ne sauran al'ummar gari da ake tare da su ne aka rufe su su sun jahilta to annabi su yana so su ma a fito musu da komai fili su fahimta kada ya zo ya zauna cikin su yi masa kallon da ba shi ya kamata a kada ya zo a dawo da shi ya fara kuma wato harka da jama'a a sake cewa a mai da shi ai dama tsohon mai laifi da Allah subhanahu wata'ala a cikin ita wannan aya yake cewa qala ji ila rabbika fas'alhu ma balin nuswat malamai suke cewa hakan da Yusuf alaihi salam ya faɗa cewar koma gurin ubangidanka ka sarki ka tambayar mai shi ya batun lamarin matan nan cewar annabi yusuf ya faɗa haka saboda yana tsoron ya fito daga cikin kurkuku kuma sarki ya kai ga bashi wani matsayi saboda an ga ina da abin da ba kowa yake da shi ba sarki ya zama ya yi shuru game da al'amarin laifin da ake jingina wa yusuf a wayi gari mutane suna kallon annabi yusuf kallon tsohon mai laifi a rika cewa ai wannan ne wanda ya nemi matar waziran gari din nan ga yanzu kuma an fige da bashi mukani to kada a zo a rika wannan shi ya sa yake a koma a tambayo ya batun al'amarin matan nan daga wannan karin abin ya wuce ko kuwa har yanzu akwai jikakkiya? wannan yasa yake haka a da yake cewa a koma a tambayo batun al'amarin matan sai bai ce hadda matar gidansa da ya zaman gidansa ba ko bayan kuma ita ce jagaba a cikin matsala matsalar tara ita ce matsala to malamai suka ce annabi yusuf ya yi haka ne don kada ya taɓa martabar shi wannan shugaba da ya bashi kulawa duk kuma masa rana a lokacin da yake cikin yanayi na buƙatar taimako ko kuma wasu malamai suka ta ya yi haka ne don gudun sake faɗawa ƙarƙashin wani makirci kada a sake jefa cikin wata matsala matan dai suna nan ba sake su ake ma kuma barin garin su kai to kada sake ƙulla wani sharri a yi wa hanci an fahimta shi ya sa yake a koma a faɗo wa sarki faga shi gashi sannan bayan haka malamai suka ce wannan abin da annabi yusuf ne nuni yake a kan irin haƙurinsa da bin al'amura sannu sannu da yake da shi in wani ne yadda yake kara da shekaru a kurkuku aka ce ka zo an ce ka fito ai sai maganar ma na baro abu kaza a ciki ban taho da shi ko saboda gaggawa da sauri amma ne shi har ma tambaya ce shi fa ba zai fita ba sai an san abin da aka yi a game da matan nan a shiga tsakaninsa a yi musu tsakani su sannan da abin da zai faru ya faru don ƙoƙarin kare mutuncinsa da tsare kimar da yake da an karɓo hadisi daga sahaba annabi abu huraira allah ya dade da shi yace manzon allah tira da aminci allah tabbata a gare shi ya ce da a ce zan zauna cikin kurkuku irin zaman da annabi yusuf ya a kurkuku ko da a ce ni na zauna cikin kurkuku, na irin zaman da annabi yusuf ya a kurkuku to da na amsa kiran wanda ya zo kiran nan a kan kai ana cewa sarki ya ce ka zo nan to bismillah mu je a nan manzo na nuna irin haƙurin da annabi yusuf take da shi da kuma ban abu sannan a hankali imam bukatar da muslim suka rantsu wannan hadisi sai abin da aya take koyar da mu wannan aya tana koyar da mu abubuwa kamar haka sarakuna masu sarauta sai suka kyalla ido suka ga wani yana da wani abin da ba kowa yake da bishi ba cikin al'ummar sukan jawo shi kwana ya zo a ci da tafiyar da mulki tare da shi kada a zuwa na magana ga wani sai yana abin da fada ba ta shi Su kai duk wannan taron fada da kuma kai ta ce wani ɗin can kawai shi kaɗai ya fi su ko za ka ci tuwa ji a zo da yusuf yana da wani abu da ake da buƙatar sa a fada an fahimta ku? sannan wannan aya tana sanar da mu cewa bayani akan falalar wato ainihin haƙuri da kuma wato sannu-sannu cikin al'amura da rashin gaggawa ta annabi yusuf alaihissalam sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu yalwar ilimin allah subhanahu wata'ala da cikar masaniyarsa da duk abin da wato ainihin bayi shi yasa ta ƙare da illa rabbi bi khairihinna alim hakika ubangiji na cikakken masani ne da irin makircin da waɗannan mata suke da shi ba ma su kaɗai ba har ma da wasu daga cikin bayi Allah subhanahu wata'ala yana sanar da abin da suke bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ربكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا هذا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين معنى ولا آية أتبعيشي bayan an kai saƙon annabi yusuf wajen sarki sarki bai yi wata wata ba bai ɗau lokaci ba bai nawa ba bai ƙasa a gwiwa ba sai ya sa aka kira masa matan sai ya ce da su ma fasbukunna isra wajen na a annabi me ya jawabin ku me za ku ce game da nemar yusuf da kuka yi game da yadda kuka so yusuf yi wato ainihin lalata yanzu me za ku ce a game da wannan matsalar shekaru sun tura tafiya ta tafi mun je mun aje wannan bawan Allah a cikin kurkuku kuma gashi yana da wani abin bora a tare da shi to me abin cewar ku game da wannan dangane da yanke hannu da kuka yi a ranar gayyatar liyafa da taron wato ainihin a ci a sha da matar sarki ta ko matar abin da suka tayi suka ce a ai mu san ma'anan hasha lillah muna tsarkake Allah Allah mai tsarki ne Allah ya tsarkaka ma alimna alaihi min su mu ba mu san wannan Yusuf din da wani abu ko mai kankantarsa na muni ba ba mu san shi da wani mummunan hali ba mutumin kirki to a nan zai matar aziz matar ubangidan annabi yusuf da ita zauna karkashin sa tace al'ana haf haf al haf yanzu kam gaskiya ta bayyana abun boye ya fito fili yanzu kam gaskiya ta bayyana dangane da abin da da nake ɓoyewa. na gagar fito da shi fili ni da kaina gaskiya ne ni ce na nemi in fitine shi ta hanyar yaudara ni na neme shi shi kuma ya ƙi biye mu haƙiƙa yana daga cikin bayan allah masu gaske ce in shi ba shi ya neme ni ba ni na neme shi gaskiya ce saboda haka tunda sarki na da bukatar jawo wannan bawan Allah cikin tafiyarsa da kuma wato masarautarsa mun ba wa sarki dama kada ya ji komai abin da ya faru ya wuce an fahimta ko abin da annabi su ke so ya faru ya faru kada a sake zuwa a jika masa wata jikakkiya an wancan jikon ya zube ga yi nasara to amma kada a tsoro da sabu to kuma sun faɗa da kansu nan da zikin ne aka a gaban sarki an fahimta ko ku zo ku mana bayani kada wani abu ya sake tasowa tattare da wannan bawan Allah tsakanin ku mu ji daga bakin suka ce ai sarki magana aikin gama ya gama abinda aka yauce ya wuce kada ma a taso shi nan gaba kuma kakka jiko saboda haka ma'anar wannan aya ta tuno mai faɗi Allah subhanahu wata'ala a ita wannan aya mai girma yana labarta mana cewa sarki yayi abin da Yusuf ya nema ne sarki abin da Yusuf ya nema a yi lokacin da ya aika masa ɗan aiken ya zo a bar kurkuku da shi a kawo shi sarki ya ƙi tahowa to da aka zo a sarki bai ce a ah, shi ne ma zai ce mana ba zai zo ba mu da muka sashi a kurkuku mu ce ma ya kutu zai ce ina da wani abu da zai faɗa Zai faɗa ka ba ko sai ya sai ya yadda lallai abin da yusuf ne ma a yi yana da matuƙar muhimmanci ya fahimce shi kuma in ce ba zai ba amfanin da ake so a samu daga yusuf fa za a rasa shi saboda haka sai ya ce eh wannan abu da ya faɗa yana da kyau sai ya aiwatar to Allah yake faɗa mana a wannan aya abinda annabi Yusuf ya fijiro da shi bukata an yi kuma yinsa da aka yi an kai ga cimma bayyana gaskiya game da al'amarin annabi Yusuf da matar ubangidansa da ya zauna sa da kuma batun matan da suka yanke hannunsu daga ganin annabi Yusuf. Shutu wannan aka basu da shi za a yi ɓatacciya. in suka ci gaba da zama da matar aziz da su da ita yadda su ma suka karkata kamar da karkata eh, su har da yake hannu ma ranar farko to za fa a sake kulla wata tsaye za ka to an yi maganin wannan abu an kawo da shi saboda haka yanzu gaskiya ta bayyana ga kowa yadda annabi ya suke cewa ya san ubangijinsa masani ne da abin da aka yi masa makirci mugun nufi aka nufe shi da shi kuma abinda aka yi masa na kai shi kurkuku ba don ya cancanta aka kai shi ubangiji ya san wani amma sauran al'ummar gari da ake masa birin birin cikin al'amarin ba a fito masa da shi fili ba to fa ana nan ana raba to ai ku tunda sun kai shi kurkukun nan to da walaki sun gano shi ya neme talle karshen an fahimta ko da za a zo ana irin wannan a cikin gari idan a kawo da wannan kowa idan cewar shi kan ba shi da hannu a cikin wani al'amari shafa masa kashin shanu ake kokarin aiki to an kai da cimma haka a wannan tattaunawar da kuma kiran da aka yi waɗannan mata sannan bayan haka cewar da matar cikin sai ana rawar duhu a cikin bayananta da sai bayan matanta sun ce ba wani abu magana ta wuce ita kuma take jagorar tafiyar test lady din tafiyar ta ma ce ai gaskiya ta bayyana batun fa maganar lalata ni ke na neme shi da haka ba shi ya neme ni da haka ba to anan ana sanar da mu cewa shine gaskiyar da ta bayyana an fahimta wannan ita ce gaskiyar da ta bayyana ita da kanta ta yi wa kanta shaidar abin da ta yi na rashin gashi. na ba daidai ba ta kuma yi shaida a kan kubutar annabi yusuf da cikar wasu mutuncinsa ba mutum banza ba sai abin da aya take kowa aya tana koyar da mu falalar faɗar gaskiya ko da akan kan yau da ya gashi matar aziz azizu misra uban gidan da annabi yusuf ya zauna a ƙarƙashinsa ta fito da bakinta ta faɗa gaskiya a kan abin da kai wannan yana nuna wani abin a fara mata abin yabawa a faɗa gaskiya a kan abin da kai kai ne to abu ne wanda yake mai matuƙar mahimmanci kuma yana kore duk wata matsala saboda rashin wannan ne ya jawo annabi ya je shekaru uku rashin wannan ne ya jawo har aka sake yin gayyata shigo da wasu mata cikin abu don a sake har bisa al'amur. su da yau gashi da kanta ta fito ta faɗi gaskiya a kan kanta sannan wannan aya tana sanar da mu wato shikar mutunci na annabi yusuf alaihi salam da gaskiyar da cikin duk abin da yake faɗa da kuma yake aikata maganganun da ya fi suka gabata duk suna wakana suna tabbata gaskiya aikin da yake ma a aikace ina nuna aiki na gaskiya ce kai don yanzu kun ce ku ni ba nan ci damuwa a je a yi aiki a aikace na gaskiya a kan cewar maganar nan ga yadda sannan sai a dawo a cikin. wannan shine abinda wato wannan aya take kodo bayan kuka Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين معنى وانا آية أتفيتي الله سبحانه وتعالى يكتوى ذلك ليعلم واتو وانا مغانا da na faɗe ka wace ce ce magana ta ƙare matar aziz a gaban sarki ko ta ce zalika na faɗi abin da na faɗa ne maganan nan da na faɗa na faɗe ta ne wacce ta ƙunshi tsarkake annabi yusuf daga danganta masa zina da samun tabbaci na cewar ni ce wacce na neme shi izina da ni na faɗi gaskiya a kan kaina na yi haka ne liya lama don shi yusuf ya san cewa ni lam abun bil ghaib ni ban ha'ince shi ba game da in jefe shi da batun abin da zai taɓa mutuncinsa izubar masa da kima wanda bai yi ba a inda baya nan saboda nan da muke magana nan da ake yi an da take tunan da ake rubutawa ba shi a gurin shi yana can kurkukun an nemi ya fito ma izo ya ki kahowa to wannan bayanin da nai na cewar ni na neme shi ba shi ya neme ni wannan bayanin da sauran mata suka yi cewar tsarki ya tabbata da Allah ba su san annabi Yusuf da wani mummunan abu ba na hali to wannan abu da ni ba na goya da shi na fito da nawa garai wanda shi ne komai bukatar a sami sa? to na yi ne don ya san cewa ni ban haƙince shi ba ban ce shi ne ya neme ni ba don ganin baya gurin da ake wannan bayan kuma wa na ya la kai da qa'ilin haƙiƙa Allah bai shiryar da wato mugun nufi da shiri mummunan tanadi na masu yin ha'inci da kulla kullalliya Allah baya ba su nasara baya datar da su wajen abin da suke yi na makirci komai daren daɗewa sai wato makircin ya mutu ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi cewar da Allah ya adama liya'lama anni lam akunhu bil ghaib da dama mafi yawanci malaman tafsiri sun tafi akan cewar wannan magana ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين gaba ɗayan wannan maganar sun tafi akan cewar maganar annabi yusuf ba maganar matar aziz ma'ana tun ayar da muka gama an gama da batun undertaking ɗin matar aziz da sauran mata akan batun annabi yusuf dangane da ana so a fito da shi daga kurkuku an yi wannan an gama nan kuma ƙarashin nan kuma magana ce sabuwa fil ta annabi yusuf da ya aiken aje a yi wancan abin da aka ji da yake cewa zalika liya alama anni lam aqulhu bil ghaib وأن الله لا يهدي كيد القائم hakan da nai na yi ne don shi al'aziz uban gidan da na zauna a gidan wanda matsala ta haɗa da matarsa ya san cewar nibar da fe shi ba ban haƙince shi ba kuma ina da matsalar haƙiƙa allah baya datar da masu haƙinci da makirci akan makirci ballantana ma in kai gai ya ke da wannan maganar yadda take mai daɗi ta wanda ya san mai ike yi ta annabi ba ci gaban maganar matan nan ba ce mafi yawancin malaman tafsiri akan abin da suka tafi su da suka faɗi wannan magana cewar maganar annabi su ce ba maganar matar a ba ce Su za a yi mamaki yaushe annabi su ya faɗi wannan magana shi da yake can kurkuku an fahimta ko nan kuma ana maganar gashi abin da ake yi a gaban sarki da waɗanda ake yi ya kuma ana cikin wannan magana kuma sai a sunko magana a nan yusuf waye je biyo magana sai zo ya faɗa a nan an fahimta ko wasu ka ce eh wannan maganar da ya faɗa ya faɗa haka ne a can cikin kurkuku an gane ko cewar ya labarta wa shi ɗan aiken ma'ana maganarsa ce sai yanzu aka faɗe ta cikon maganarsa ce da yake ko ma ka ce wa ubangidanka ya batun matan nan kada fa in dawo kuma a zo a sake taso da wata matsala to kafin a zo a gaya man cewar ga abin da aka yi ga abin da aka yi to a tun a gurin shi annabi yusuf ya ce da shi na yi haka ne dan shi da nace ce ka ce ya haka ya san cewar ban ka'ince shi an gane ko don ina da masaniyar Allah bai ba da nasara ga mahaifi suka ci shi ne abin da ke ai an fahimci da ni yau sannan banda wannan shi wato ainihin eh, magana ta biyu ta malamai akan wannan su kuma su ne karanci in an dubi yawan malamai su sun tafi akan cewar a wannan magana ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائلين maganar matar aziz cewar wannan magana da nake na faɗa da ta gabata datakin, a gaban wato sarki na faɗi wannan magana ne da take ba da damar a cewar annabi yusuf mutumin kirki ne mai mutunci ƙarfafakke na kuma faɗi abin da na yi a kan cewar ni na neme shi ba shi ne neme da lalata ba don shi yusuf ya san cewar ban ha'ince shi ba ban dangana masa abin da bai yi ba danganin baya nan ko dan wato ainihin ni ba na can inda yake ba a can gabansa nake ba a kurkuku ko dan ba ba shi a cikin wannan zaman da ake zai san cewa ban rufe shi ba ban haɗince shi ba in ma an yi magana an kai masa kamar yadda aka ta ɗaukan magana abin da ya faru da shi aka yaɗa ta a cikin gari to in ma an ɗau magana da na a nan sa'an da an kai masa isan san cewar ban rufe shi na faɗi gaskiyar abin da ya faru to waɗannan malaman suna suke cewa wannan maganar tana nan ta matar a cikon ƙarashen bayanin da aka taho ci an fahimta ko to wannan ita ce maganar da wato ainihin wasu malaman suka faɗa da Allah ya ce wa ya hadi kai da qa'imin abin nufi da ake cewa Allah bai shiryar da makircin masu makirci ko ha'incin maha'inta abin nufi Allah bai tabbatar da ha'inci ya dore shi wata tafiya dan gashi aini a masalar annabi Yusuf da matar ubangidan da ya zauna duk da rage wanda aka yi ha'incin nan fa bai tabbata a ha'inci ba an zo an warware shi ko don a san cewa ubangiji bai datar da masa inci su dore a kan abin da suka yi har abada ko kuma su malam suka ce abin da ake nufi allah su bani wata ala bai datar da masu ha'inci a kan ha'incin su su yi ya tafi daidai ya dawwama a kan tafiyarsa da kuma ganin abin da suka yi na ha'inci ya yi musu daidai sun sha to allah bai to wannan ita ce magana ta ta malama cewar magana ake tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan a gaban sarki da matar nan da matar aziz ita ce magana har zuwa nan duk magana masu cewa a'a a yadda magana suke kyakkyawa da daɗa ta annabi su ce ba ta irin wannan matar su ko suke magana daga baya suka ce ta da suka sha to a yanzu an zo magana tuba ce magana ce za su a haƙƙiya ce al'ana hasal haf yanzu gaskiya ta bayyana za a yi magana ta gaskiya da haka a cikin magana ta gaskiya ta faɗi wannan kuma magana gaskiya ce an fahimta ko ai a zaman da sai da annabi yusuf shekara da shekaru ai ba za a ce ba ta ƙari da sanin wani abu na gaskiya yadda yake da gaskiya ba da gari? shi ba zai ba a ce ba ta san akwai abubuwa na daidai ba kuma ma ita ɗin ta san abin da take yi a abubuwan da suka wakana yana nuna tana da kaifin kwakwalwa da iya shirye shiryayya ko da mai wannan ya sai da yake binne abin da yake ba na daidai ba kuma ya zaba da gaskiya ya faɗa ba za ka ce kai wanda sai ka ce da nan annabi ko to shi ne abin da wasu malamai to sannan bayan haka cikin malamai dangane daidai ita wannan gaba suke cewa to idan an ce wannan maganar ta annabi yusuf ce dalika liya'lam anni lam aqulhu bil ghaib wa anna allaha la yahdi kada al qa'ilin in an ce maganar annabi yusuf ce ba ta wannan matar ba ce to sai malamai suka ce to ai ko in haka ne annabi yusuf yayi abin da ake cewa jirwaye mai kamar wanka a maganar da ya faɗa ta yaya suka ce a nan ya yi jirwaye mai kamar wanka a game da ita matar da ita dai ta haƙinci ita ta cin amana sai yake cewa don ya san ni ban ci ta ba ban haƙince shi ba matar ta ce ta haƙince shi ko kama haka yake cewa ni ban haƙince shi ba matar ta ce take ƙoƙarin haƙinta duk da ba a kai ga zalab ba to ya mata jirwaye mai kamar wanka a wannan magana ɗin haka ne sannan kuma har wa yau ya yi jirwaye mai kamar wanka ga shi uban gidan da ya a cikin gidan wanda matar ta ƙoƙarin neman su da izina da saboda kamar yana cewa kai ne ka taimaki matarka akan abin da ta yi na hakinci ta neme ni ban neme ta ba da lalata kuma ka ɗaure mata gindi aka kai na kurkuku aka garka ne ko bayan ka san ni kubatacce ne banda ne da shaida daban-daban shaidar yagewar riga shaidar makusancinta shaidar matan da suka yanke hannun duk abubuwa sun fito fili amma aka rufe ido aka kai na kurkuku aka ne ni ba maha'inci ba ne ko kuka yi ha'inci an fahimta ku aka ce to annabi zai yi haka yadda yake da haƙurin nan ya kawai shi din nan hatta ba san da tace shi ya neme ta a nan ne kawai aka ji ce a ba fanni ba ne ita ce amma duk abin da ake yi shi baya fito da irin waɗannan matakai an fahimta shi su usman su take so in ku har an shi ya faɗi wannan magana to ga inda magana ta dusu in ku magana ta ce eh to ba ne da magana ta gaskiya ake yanzu ba ta rufa rufa ba shi ta ta faɗi maganganu masu kyau masu daɗi ta san ba cin nasara a cikin al'amarin ba ta yanci ita ma ta ganye daga ha'incin da yaudara za ta zama cikin waɗanda suke masu amana da tsare gaskiya ta bar maganar ha'inci da yardara an fahimta ku sannan da aka ce ذلك ليعلم أني لم أقله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين a bayanin da muka yi na malamai yanzu a iya wannan aya a wannan gaba an ce zalika liya alama idan matar ce ta faɗa don annabi yusuf ya san cewa ko ko kuma zalika da ya alama dan na yi haka dan ya sani idan ba matar ce ta faɗa ba to dan shi mijinta isan cewar ban ha'ince shi an fahimta ko kaga sai zaman to cewa duk magana da ake yi ana magana ne a kan cewar ko dai dan shi annabi yusuf ya san cewar ba a haɗince shi an dangana masa abin da bai yi ba don ana mai da magana baya ko kuma a'a shi da ike magana yana cewa abin da na cewar a je a zauna a fayyace al'amura yadda suke ya faɗi haka don mijin matan nan kada ce ya haɗince shi ina zaune da shi da matarsa amma ya ci amana kaga duk maganar a tsakankanin bayi ko to wasu malaman suka ce a ai da aka ce zalika liya'lam anni lam akunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kayyul qa'ilin abinda ake nufi zalika in ita ma ce ta faɗa haka ta faɗa haka ta ce liya alam Allah dan Allah ya san anni lam akunhu bil ghaib ban faha in ci annabi Yusuf a inda baya nan dan ana mai da magana an fahimta zai zama cewar maganar sanin ana gankanta shi ne zuwa ga Allah in kuma an ce maganar Yusuf ce ana cewa annabi Yusuf yana cewa zalika liya'na na ce a je ai wannan zamani ai wannan tantanciya ne da fito da komai fili dan Allah ya san cewa an gani ne lam akunhu bil hayy bawon Allah can da na zaman kirki da shi zaman amana mace amana sai zama magana duk ana magana cewa in annabi yusuf in da ya faɗa yana cewa dan Allah ya san ka in mata ta faɗa tana cewa dan Allah ya san ka ba ana nufin ta faɗa dan annabi isan ba ko shi ya faɗa dan mijinta isan ba an fahimci bayani to wannan shine irin abubuwan da malamai suka faɗa a ƙarƙashin wannan aya sai abin da aya take koyar da mu aya tana koyar da mu abubuwa kamar haka na farko kana sanar da mu Allah subhanahu wata'ala bai fi yadda mutumin da yake maha'inci da ya ci amana ba tare da ya tozarta shi ba ya bayyana ƙarshen lamarin duk ranar dadewa mutumin da ya saba cin amana da ha'inci to ha'incinsa zai fito fili inda ba wuce ya ce rana dubu ta barawa rana ɗaya ta mai kaya a ran da ije kayansa to duk abin da aka baya ya tashi a a ce dai wani ne barawa ko muna zaɓe da mutum mun saki jiki mun sakan kanta da shi ashe shi ne mace amana ko to wannan haka Allah yake in ma ya rufe asiranka kana ta kokarin cuta da ha'inci to ta lalace in Allah ya so ka da rahama ka gane tun tunda kowa bai san me nake ciki ba to abin da aka yi da ya bari ni ma zuban ba Allah shikenan sai ka tsira da mutuncin ka da ba mutuncin bai zire ba ka riga ka yi ciwon abin da kake ba daidai bane ka dawo hanyar. sai a ci gaba da ganin ka da mutunci da kima ba a kallon ka tsirara watsa tsela da in kuma ka ci gaba to a ranar da Allah zai tura asirin ka kuma to ka ji yadda ake kallon ka kuma ya ji a ba zai sake bin wannan sallah farawo sai ga ma masallaci ana ce an karbe jibinta daga ba zai ci gaba da sa wannan shugaban mutane kamfan da ke ana ce ku cire shi ku cire shi maha'inci kuma mu san iya abin da ya mana ba to Allah zai tura da wanda yake maha'inci wannan ayat na tsakar da mu yau dai gashi duk tafiyar da aka yi shekaran da aka yi da kuku da aka sa da tule da aka yi duk an yi an gama gaskiya ta asiriya ta an kunya ka tun da har an kai garbuta Allah duk ko yi eh, ta faɗa kowa ya ce. to sannan bayan haka kuma wannan aya tana sanar da mu cewa wannan mata ta aziz wata ta ba da reno da kulawa ga annabi yusuf ƙarshe kuma al'amarin shaidan zo shiga tsakani ta biya wa zuciya da riyawar shaidan ta buƙaci lalata da ita ba ta jahilci cewar allah bai taimakon maha'inta ba ba ta jahilci cewar Allah bai barin ha'inci ci gaba da zarcewa shi yasa ta ce wa anna Allah la yahdi kadal qa'im an fahimta ko yau tunda rana faɗa gaskiya ce ne ma gaskiyar zan faɗa ta faɗa cewar Allah bai wato ainihin zartar da ha'incin masu ha'inci da makirci masu makirci cin amana masu amana a ce a ci gaba a haka ba a fahimci wani abu yau gaskiya sai halin wani shine abin da wato saƙon waɗanda ayoyi da makaranta a yau su ke. kuma shine karatu mai abin da muka yi da Allah ban ladan sa kuskure kuma Allah iya wa alaikum salam na ita dangane da abin da ya shafi sallar dare ko ta nafila kuma ba ta daraba. ba akwai wani adadi ne na ayoyin da aka iyakance su za a rika yi a'a Allah ce ya faƙara umata ya tsara min alƙura ku karanta abin da ya sawwaka gare ku na Alƙur'an, abin da yake sawwaka gare ka ba shine abin da yake sawwaka gare ni an fahimta ko tunda kai gangaren ne ka haddace qur'ani duka kuma ka sa kanka a sallar daranka duk raka'a za ka yi izu biyu kafin kai ruku'u ni ko gaba ɗaya hadda ta wuce izu da rabi ba ka ga ta yassara ka ba shine ba ta yassara na ko saboda haka ma ta yassara ba iyakance yawan sannan wajen shi ma abin da za ka daɗe kana yi ɗin ita sallar ka ɗau lokaci mai tsawo kana yi shi ma abin da yake koma zuwa ga iko me za ka iya yi manzo yake cewa in za ku yi aiki ku yi abin da kuke iya yi Allah bai kosawa da ba da lada da sakayya sai dai ku ku kosa daga yin abin da in kun yi zai ba ku lada saboda ku yi abin da za ku iya kaka ɗauko abin da ka fara za ka tare ka watsar ba riba in ba ka ɗan kai amma kuma aka samu fazar ce ka dore a kai to haka aka kusa kaɗan mai dorewa mai amfani ya fi mai yawa mai yankewa an fahimta ko allah ya samu dace alaikun salam shi ne ayin magana din ma fiye sanar da al'ur'ani abin da ya sauka wanda yake iya ga cewar zai rika yin shafi shafi shafi da raka wanda kuma yake ga shafi bibi zai rika da raka wanda yake ga shafi hurhudu zai da raka magana ta ta ikon masu da dama da za a iya karanta haka ba matsala da damar da za a iya wannan sallolin masu wannan tsawon ko kuma ba za a iya ba abin da iya koma gwargwadon ikon abin da waɗanda suke tafiyar da abin da suke haka abin allah ya bashi a buɗe eh. na ita batun du'a'ul witr da ake yi addu'a da ake Allahumma hadina fi man hadayt wa atina fi man afayt an je karshen sallar wutri da ake ita wasu limaman in suka gama karatun sallah kafin a yi ruku'u suke yin wannan addu'a sannan sai ce ruku'u aka dago a tafi sujjada wasu kuma sai sun yi ruku'u sun dago kafin a tafi sujjada sai su ya abin yake yadda yake daidai masu fara yin addu'ar idan sun gama karatu kafin su ruku'u shine daidai haka ake a addu'ar da ake ta wutiri amma idan wuturin nazila ne wato addu'a da ake yi idan wani abu ya faru mara daɗi ana addu'ar Allah ya kau da shi yanzu misali sun da aka rika boko haram yi kamani ko akan wannan harkar kidnapper ɗin da ake da kai tsanani misali sai zamanto ake yi a sallar azhar sallar la'asa a sallar magarba a sallar isha ake addu'ar neman ɗaukin Allah da kawo ƙarshen abu to wannan shi sai an yi ruku'u an dago kafa a tafi su zuwa aiki shi ko bai takaita iya sallar da raba an fahimta ko ana iya yi a duk sallolin da ake na farilla ko na nakuna. amma wanda yake ake yi a sallar dare na wuce to shi shi ne sai an gama yin addu'a kan a ruku'u ake yi an fahimta ko sai da liman ya manta sai da ya ruku ya dago sai tana aire ba kuma ya ga addu'a nan fa da muhimmanci a yi ta ya yi to wannan za a ce wani abu ne amma shi ko ba zai zama mai tuwa ba an fahimta ko Allah ya samu da ba ta farko a hausa Thank <laughs> you. yake cewa tambayar ta farko batun yiwuwar a iya haɗe raka'o'in sallar wuturi a yi musu zama ɗaya misali in raka uku ke so kai maimakon kai biyu kai ta hiya kai sallama sannan kai ɗaya ka yi su ukun su ki ɗaya sannan ka zauna kai ta hiya kai sallar. wannan manzo yana yin kowanne wasu lokutan in mai ruku a ukun ce da dama biyu i sallama ke ɗaya i mata sallama ko kuma ya haɗa ukun gaba ɗaya ba zama sai a ƙarshe sannan ya sallama akwai sanda yake a sha ɗaya hudu a jere ringis ba zama a tsakanin sai a ƙarshe ko kuma yin hudu a jere ringis ba zama a tsakanin sai a ƙarshe sannan sai uku gaba ɗaya ke musu gaba kaga kenan raka goma sha ɗin gaba ɗaya zama uku a ƙarshe. tahiyar farko a raka'a hudun farko tahiya ta biyu raka'a hudu na biyu tahiya ta ƙarshe an zo ƙarshen sallar da zai a wutirin da zai yana yin haka in ya so kuma sai ya biyu ya zauna ya biyu ya zauna ya biyu ya zauna ya biyu ya zauna haka zai je sai a ta ƙarshe sai ita ita kaɗai an fahimta ku duk wanda aka yayi eh yana daga cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam wani ana kiran su ikhtilafu tanawwu sabanin samfuri samfuri na ibada ba matsala bane duk wanda ka dauka kai yayi hautsulawa ne ba a cika kai an fahimta ka fara biyu biyu biyu sai kuma ka koma ka haɗe an fahimta amma in ka ɗauki wannan kai yayi in wannan ka ɗauka kai yayi zan ƙarasa akwai ƙarasa tambayar yawwa ƙarshen tambayarsa ne yake cewa sallar ta hajji sai lalle a masallaci za a yi ta ko kai za ka iya zama kai kayanka a gida an fahimta ko to ita irin wannan lokacin azumi an samu lokacin sahabbai umar dan khattab ya hada al'umar sahabbai isa wato ubayy bin kab cikin malamai masana alqur'ani ya jagoranci jama'a sallah ba dan ba su jahilci ana iya yi a gida ba ko dan suka ce ma sanda manzo ya fara yi ran da ya fito ya jagorance su suka yi aka cika washe gari da su sake zuwa sai aka cika cikar da ta wadda aka yi sanda aka fara da washe gari sai aka sake cika yadda cikar da aka yi a ta biyu sai manzo ya ki fitowa sabai suka ta muka ɗan ɗaukar tsakuwa sai mu ɗan jefa taɓa ƙofar gidan garan gan da ji ana nan an tafi ike fitowa Duk kuma ce yana gudun kada a tilasta a ce dole ne yin sallar ta haji ɗin ko asham kuma a taru a yi kuma jama'a ta kafa a samu matsala shi yasa to da ya rasu ba wannan tunanin yiwuwar a ce an tilasta saboda wahayi ya tsaya sai umar ya ce to ku zo a haɗu ga ubangi tun da masana alƙur'ani ya ci gaba da jagorantar jama'a ka gane ka ga sun san a lokacin suna yi a gidan shi ma manzon sanda yana rayuwa da ya a zo a yi a wannan taron ai ba kin yi suka yi su a gidan ba kuma yin ne ba sa yi to amma sai aka wani cewa in za a haɗu saboda akwai hadisi da mazo yake cewa sallan mutum biyu ta fita mutum ɗaya ta mutum uku ta fita mutum biyu duk sanda adadin ya ƙaru duk sanda Allah ya fi son haka kuma duk sanda ladan masu yin ibada ya fi yau an fahimta so da haka idan mai so yi sallar nan so yake yi samu ladan da ya fi an fahimta ko kuma so yake yi abin da Allah ya fi so to ije inda za a yi dangane a haɗu a yi tare amma in yake zuwa tsita su a gida ta yi amma dai ba don ya yi abin da ya fi ba an fahimta ko wannan shi ne abin na ƙwarai kuwa ya ce da muka yi in an so maimakon a yi biyu a yi sallama biyu a yi sallama biyu a yi sallama an ji na ƙarshe guda ɗaya a yi a yi sallama akwai wannan ta magana cewar a yi hudu sannan a yi sallama a yi hudu sannan a yi sallama a yi uku sannan a yi sallama wannan har ma in kana neman ka jagoranci mutane za ka iya wannan ko ku a in kai kaɗai ne kuke iya haka har in ka jagoranci ba a ita an ta zo ta da al'ummar musulmi an fahimta ko sau da haka za ka iya a cikin masallaci a yi da jama'a ba sai wai in kai za ka kai kaɗai bane za ka iya dan su san cewar man zo ma ina yin wannan ina yin wannan an ilmantar da su sun yi akamanci a aikace eh, na an ji magana sai to shi tunda an magana cewar sallan mutum biyu ta fita mutum ɗaya ta uku ta fita mutum biyu to idan mutum izo jami'i sallah sai ita da man ina ta hiyar ƙarshe ita isamu da ifara aka yi ta hiyar ana sallama a sai ga wani ya zo shi kuma zai fara shi tun da bai samu ba So, ɗinke mai yiwa ba sun kai su biyu ko su uku wanda ba samu ba ɗin komai ba ba samu ba ko ta hiyar ba samu ɗinke ya haɗu da su su yi da yawa sabuwan nan tasa guda ɗayan da zai yi a matsayin mai shigowa ya abin yi to wannan matsala ta sha bamban da wacce muka faɗa ita wannan manzo da yake cewa ma adraktum fasallu wa ma wa ma fatakum fa'tu duk abin da kuka rubuta da liman da yake jagorancin jaz'i ku yi yi da ko ne kankanta abin da ku in zama ne na kafan sai bara ka zauna ka samu wannan zaman kafan din da shi abin da baka samu akai ba kai ka shigo domin ya fi amsa cewar kana daga cikin wanda suka zo a kan kari jambi bi a riga an yi shi an ƙare kaffa a ƙoƙarin ka na ka nauyin da Allah ya ɗora maka na ibada da yake buƙatar ka da kai sannan inda waɗanda suka zo daga bayan ka masu fahimta ne da karatu tun da kai baka samu ba kai ko ka samu tun da yanzu liman ya sallama su ka a matsayin limani su su samu ladan jam'i kama ka samu ƙarin adadin jama'a shi ne ya kamata a yi ba kai da ka riga ka fara ba ka tsinke ka je ka ci in ka haka kai ka ci baya an fahimta ko wannan shine abin da ke subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk